So mugun wasa kashi na goma sha bakwai alhamdulillah alhamdulillah to ga munan dai a cikin littafin mu mai takin so mugun wasa kashi na goma sha bakwai wadda ya kasance ga mutanen yalwan shandam ne so don haka ku kasance da taskar ɗan hamza domin samun daɗaɗɗen labarai masu nishaɗantarwa ilmantarwa wa'azantarwa faɗakarwa da dai sauransu hannun ya kai ya buɗe lokar gefen gado ya ɗauko sai ya sha, bayan ya sha a hankali ya sauko daga gado ya kwanta a ƙasa saboda zafin da yake ji. Tunani tunanin sama ya fara tun daga ranar da ya fara haɗuwa da ita a rayuwar shi, tunanin rayuwar shi da ita a matsayin sahibiye sannan ya yi tunanin rayuwar shi da ita a matsayin haidar zuwa yau da sama ta ba ta tare da shi murmushin ƙarfin hali ya yi tare da furta ni ban ma san ta ina zan fara ba ina kika shige ina zan ganki da da na wani yanayi sosai haidar ya ce ina kike ina kike ya karisa cikin karaji su sama sun isa garin katsinan duk lafiya tunda ta shigo katsina take jin farin ciki na ratsa ta babban burin zuciyanta ne na farin ciki da nishadi ta ce a dai haka katsina take shi yasa mai dambu ta nace sai da ta zo garin katsina ganin jamila musa kai kai kai kai kai lallai katsina ta yi kuma katsina akwai kara da mutunta bako lallai duk wanda ya samu wanda ya samu ya lafe a babban birnin Katsina dukko ba zai yi marmarin zuwa ko ina ba sama ta gama tsinkewa da lamarin mutunci da karrama bako irin na katsinawa ba sai da ta gaisura da kausar sun ji daɗin ganinta sosai har suka rungume ta irin yadda suke yi shi kuwa kawo ɗaki aka ware mishi a katin gidan kakarsu wadda su yi sura wadda suke nan a cikin unguwarsu ta unguwar goruba road duk a nan cikin babbar birnin katsina a ɗaki aka kai shi huta domin Yusra ita ce inda za a kai ta ce inda za a kai kawo su ne suka fi manyan likitoci a bangaren ciki duk abin da ya shafi ciki sun kware Yusra da Kausar ne suka suka ja Samha zuwa ɗaki sai da ta yi wanka ta ci abinci suka yi hira daga baya Samha ta kwanta bacci domin hutu su ma sun yi bacci ne sun kwanta suna hutu kire-kire bacci ya ki zuwa bai san ta ba tashin hankali Haidari ne ya zo mata tsaye a ranta kai jaraba tunanin haidar ya ki bari na na huta yayin da take jinta a jikin jinsa a jikinta kuka ta fara ga baki ɗaya bata bata da burin da ya wuce ta ji ta a jikin haidar kawai tana kwance hawayen idon ta goge tare da cewa mai hakan ke nufi ne har gari ya waye bata rintsa ba inda ta ga rana haka ta ga dare daga kaga sam haka san tana damuwa ko wurin kalatse bata samu zuwa ba ruwan ti kawai ta sha bayan sun gama ne ta koma ta yi wanka ta sa kayan yusura ta hau gado ta kwanta a da kuwa a can gefensa jikinsa ya daidaita inda ya tashi zai watsa ruwa tare da ɗauro alwala ya fito da zallabiya ya sallah bayan sun idar ne haidar ya kira faru ya faɗa mishi samha ta gudu ya ce ya aka yi haka ya jikin naka kuma to ya ce alhamdulillah to bara na zo mu je gidan kawunta mu gani ko za mu ganta haidar ya ce ka kyale ta na yi imani duk inda take ba za ta iya bacci ba ka bar ta kawai da ni take Faruk ya ce ka yi haƙuri kada ka ce haka mu je Haidar ya ce wallahi ba zan je ba dole sai ta dawo da kanta ba dai ba dai ta shige Haidar ba Faruk ya ce to shikenan zan zo mu kwana saboda dare Haidar ya ce kada ka samu damuwa to sai na zo wallahi Haidar ya ce Allah kawo ka lafiya bayan sun gama waya ne Haidar ya koma ciki. Faruk na zuwa suka kwana da Haidar saboda kar wani abu ya tashi cikin dare ba mai taimaka mishi ciwon dare e, yana da tsanani sosai baki ɗaya Haidar ya shiga tashin hankali don haka ya fara tashin Faruk bayan ya farka ne Haidar ya ce tun da tunda ni na yi rantsuwa ba zan je ba ka je idan samha tana nan ka bata waya zan yi magana da ita ya kalli agogo ga ɗaya da minti hamsin da biyar ba shi da yadda zai yi. ya nufi gidan kawo yana zuwa ya ga gida kuwa an dankara mishi kwaɗo? dare ne babu wanda zai tambaya don haka ya hakuri ya dawo ya faɗa wa haidar abin da yake ciki a asibiti haidar ya kwana yusra sai ta shigo ɗaki take cewa ki zo mu ci abinci sama sama da ke kwance bana jin yunwa ta amsa da shi ki bani aron wayan ki yusra ta ce me zaki yi da shi me kika ci kuma da zaki ce baki jin yunwa ta mika mata waya amsa ta yi ba tare da ta yi wani abu ba ta ta ce yusura ba ni ba ni fefa da biro don allah ta ce to ta je ta kawo mata ta fice tashi ta yi tare da cewa bara na gano matsayina a cikin zukatan mutum biyu wato haidar da sahib ta fara rubutawa kamar haka nadama haidar rauni sahib san kai samha kafiya sahibi yana da son kai nazari mu shiga nazari tunda sahib yana da son kai shi kuma haidar yana da rauni sahib kuma talaka ne haidar kuma mai kuɗi ne to ya abin yake sahibi yana nan wato sahib haidar ya turo shi wurina tunda yaronsa ne ya zo ya yi mini wayo na fara soyayya da shi bayan na kamu da sonsa ya ɗauke ni ya kai ni gidan haidar tunda shi kuma abokin gabana ne haidar kuma yana ƙoƙarin ya ga ya koya wa zuciyar samha son shi tunda ita zuciyar samha tana da kabiya idan ya zo kai tsaye ba za ta so shi ba ajiyar zuciya ta yi sannan ta miƙe tsaye ta ci gaba da nazari bayan sahibi ya kawo ni gidan haidar ya ce za ki zauna a nan saboda ba ni da inda zan ajiye ki ki zauna a nan kafin zuwa lokacin da zan gina gida a lokacin da sahibi ya ci gaba da bani kulawa a gidan haidar ya yaudari zuciyata na amince na aure shi saboda ya ga na kamu da sansa ni kuma na biye masa muka yi aure ba tare da sanin iyayensa ba ya yi mini ƙarya maman shi ba lafiya ni kuma na amince da buƙatarsa bisa sharaɗin zai samo ahalina zama ta yi gefen gado ta ci gaba da zurfin tunani bayan ɗaura aure na da sahib sahib ya fara canzawa ya koma halin da ba nashi ba idan na san ina son yin abu na yi haidar magana a nan ne ya ƙoƙarin cusa alaƙa mai ƙarfi tsakanina da haidar kenan nazari tunda sahib ya fara yake so na tsakanina da Allah da yana so na zai kishi na amma sai ya ware lafiyayyen ƙato ya haɗa ni zama da shi daga nan haidar ya biya sahib kuɗi mai yawa sahib ya tafi ya zama zama ya dawo tsakanina da haidar idan samha ta kira sahib sai ya mata wulaƙanci zamanta da samha zaman samha da haidar sai ta fara faɗa mishi damuwarta ya lallashe ta shi kuma haidar tun da mace ba ta taba mishi jiki wannan dalili ya sa ya fara koya wa samha zama cikin jikin shi tun da yana da wani kuduri a kaina kenan ajiyar zuciya ta yi nazari ta sake saukewa mutane biyu nan sun min yawo da hankali me dalilin da ya sa mace ba za mace ba ta taba in taba wa haidar jiki to lallai yana da wani shiri kenan a duniya lallai ya zamo min dole in gano haka yanzu ni matar wace ce tsakanin haidar da sahib nazari mu rubuta mu gani san kai kafiya rauni san kai kafiya plus rauni equals to nadama san kai kafiya rauni minus san kai duk dai ƙarshen nadama ne to ya zai kasance mu je zuwa kenan nazari a hankali an yi minus na san kai sahib kenan saboda an sallame shahidar ya ya bashi kuɗi ya tafi saboda haka an yi an cire sahib daga cikin wasan wannan lissafi ya kasance dai daga zuciyar haidar zuwa zuciyar samha kenan haidar wurin son ganin ya wahalar da rayuwar samha ne yasa ya anta ya kogin kaunar samha saboda yana da raunanniyar zuciya bayan haidar ya tabbatar da zuciyar shi tana son samha sai kuma ya gano lallai samha ba ta son shi saboda tana da kafiyar zuciya wannan dalili yasa ya ɗauko sahib yasa ya fara soyayya da ita akan lallai sahib sai ya kasance babban ɗan iska abin da ban gane ba yaushe na zamo matar haidar waye wayarta ta ɗauka ta rubuta namban sahib ta kira waya bai ɗauka ba don haka ta rubuta namban haidar ta kira sai da ta kira ta gaji domin haidar baya ɗaukan bakuwar namba ta fara rubuta sako kamar haka suna na samha haidar na gano amsar tambayar da kamin wannan amsar ita ce na dama, amma abin da nake son sani waye zai yi na dama tsakanin ni da kai bayan faruk ya ga sako ne ya faɗa wa haidar ya murmushi ya ce ka kira ta bayan ya kira ta ɗauka faruk ya ce haidar zai magana da ke ba shi waya ta ba shi waya kina ina ne ina garin katsina Don allah duk abin da kike ki dawo kaduna yanzu Memori card ɗinki da labarin ahalinki duk yana tare da ni kuma ahalinki suna cikin garin kaduna na san su ta ce to ka bari zan yi nazari idan ina da buƙatar na zan dawo amma idan har ka ji shiru to bana buƙatar su kenan fa tana faɗan haka ta kashe wayar baki ɗaya ya yi murmushi ya kalli faruk ya ce samha tana da iskanci da rayuwa ka ji fa wai na huta abuna bayan ta san hutun yana wurinta kuma ahalinta ma wai ba ta son su lallai kuwa na yadda duk abin da ba ka so ba ka son shi ne kawai amma babu wanda ya yi babban kuskure a wannan wasa sai ni me ma ya kai ni buga wannan wasa kana ganin yarinyar nan tana min yawo da rayuwata da yake hannunta yaya zan yi faruk faruk ya ce ai ko ka buga wasa mai daɗi kai da baka san so mugun wasa ba ne waye ce maka ana wasa da soyayya a rayuwa ka yi addu'a kada ma in kada ka mutu don wannan yarinya ta ci gyare murmushin ƙarfin hali haidar ya yi tare da cewa Allah ya ji kanka haidar kallon shi faruk ya sannan ya kece da dariya ya ce wato har ka mutu ko haidar ya ce kwarai kuwa na mutu ni kawai ma ka tattara ka tara mutane ka ce musu na mutu ya ƙarisa magana yana hawaye dariya faruk ya tuntsire da shi sannan ya bar ɗaki ita ko sama tana kashe wayanta ta fara nazari idan na koma kaduna zan je gidan haidar tunda yace ya san labarin ahalina in na koma gidan shi zai kwa zai kwanta karnukan nan su hana ni fita daga gidan shi daga nan ko zai dirka min ciki kamar yadda ya faɗa a baya bayan na yi ciki kuma sai ya fara min wulakanci ni kuma na ci gaba da haƙuri tunda ina son labarin ahalina daga nan zai rinka yi min wayo da ahali da kuma batun memory card in kasance karkashin ikonsa bayan ya bukatar sa, da ni sai ya sake ni tunda sun boye sun aure ni a ɓoye daga shi har sahib idan suka sako ni zan dawo gari ina nema na zama ko oho na zamo mai cikin shegiya burin makiya ya cika a kaina murmushi ta yi tare da cewa ƙarya kake Allah ba zai baka nasara a kaina ba ya ubangiji kada ka bar zalunci yi tasiri a haka rayuwar ta ci gaba da tafiya a garin katsina ba ta da wani tunanin da ya wuce na haidar tana son kasancewa da shi zama a jikin haidar ya sa ta ta kasance cikin wani yanayi tana nishaɗi kuma yana kawar mata da duk damuwanta wannan dalili yasa take maraicinsa sosai takan tuno da abubuwa da dama da yake kasancewa tsakaninta da shi sai dai ta yi kuka wani kuma ta yi murmushi wani ta yi tsaki halin yanzu ba ta da burin da ya wuce ta ga sahib ta yi mishi rashin mutunci dan iskan da ya sa rayuwarta a garare wai kamar ita ya yaudara hmm. haidar kuma har da wani cewa shine sahib kufa ta yi sannan ta ce duk za ku ci uwarku ko biyun ɗin haidar ma an sallame shi daga asibiti ya ɗan ji sauƙi abin da ke kwantar mishi da hankali shine akwai auren shi akan sama sai dai ya ji sauƙi tun da ya dai haka duk haukanta ba za ta kula kowa ba tun da ta san ita matar aure ce a haka dai ci gaba da harkokinsa ba dai kamar da ba kana ganin sa ka san yana cikin damuwa kawu kuwa jin jiki yake yi abu ya ƙara lalacewa yake a jiki na jagulewa ba sauki sai wurin Allah sama kuwa yanayin da ta ga kawu ne yasa kawai ta shiga tashin hankali nan fa aka ɗauki kawu aka tafi da shi banda kuka ba abin da take tare da faɗin ka ji tsoron Allah kafin ka mutu ka bani adres ɗin ahalina ka san fa ɗaukar na da kai da yawa ka cuci rayuwata ka gurɓata mai rayuwa ka sa na zamo mara mara yanci kowa ya rayu uwa da uba idan babu iyaye akwai yan uwa amma me yasa ka mini haka haka ake rikon amana wai waye ya baka amana ta a hankali kawo ya jawo kan shi ya kalli sama idon shi na hawaye kamar mutum ya rasa uwa da uba lokaci guda ta matso kusa da gadon da yake ta dafa hannunta ta tsugunna sannan ta ce ka faɗa mini waye ya baka amana ta ta yi magana da sigar lallashi da ƙarfin hali ya ce ki je gidana a ɗakina ya ci gaba da cewa za ki ga wata jaka mai ruwan kayan sojoji numfasawa ya sannan ya ci gaba da cewa a ciki za ki ga bayanin komai akan ahalinki da adireshin su miƙewa ta yi ta goge hawayen idon ta fara tafiya wata zuciyar na sai mata ta dawo ta tattaka kawo ko za ta ji daɗi wani irin juyowa ta yi tare da rugowa da gudu ta bi ta saman ta saman gadajen marasa lafiya gani take kawai ta zai ta kawai ta je kawo ta take shi ya mutu wani tsalle ta yi ta diro daga wannan gadon ta faɗo har ta iso gadon da yake ta In ta riƙe shi za ta fara kai mishi doka, da sauri aka riƙe ta cikin kuka ta kwace daga rikon da aka yi mata take cewa ku sake ni yau sai na kashe ɗan iskan tsohon nan ba na son ka ba na ƙaunar ka kawar ga za mai rayuwata ba zan taɓa yafe maka ba ta ƙarisa tana kai ma gadon nan da yake kai harbi da ƙafarta sai da ya faɗo ƙasa mutane suka kama samha suka riƙe ta ihu take tare da ɓarar da mutane idanuwan sama baki ɗaya sun birkice dole sai ta baka tausayi yadda take kuka sai na kashe ka sai na kashe ka riko ake mata sai zuƙewa take tana ƙoƙarin wurin kwatewa ta kai masa duka wani mutum ne ya sha gabanta tare da cewa ki hakuri da Allah ta daga da idonta ta kalle shi la'anannen murmushi kawai ta yi sannan ta ce haƙuri to haƙurin samha ya riga ya mutu domin ni a yanzu hakuri na ya ƙare ba mutuwa ba samha Hararan kawu ta tare da cewa za ka ci uwarka yau din nan idan har baka mai da ni inda ka ɗauko ni ba sai na caccaka maka wukana ka mutu wannan yan hanzin naka da suka yi expire na ƙarisa su. Asibiti dai an taru kan sama mutane sai hakuri suke bata tare da nuna mata ta ji tausayin shi sam ta ce babu hakuri yau dai a cikin tsarin rayuwarta ta yi hakuri a yi baya wani mutum ne sai yarinya ana baki hakuri ba zaki ba murmushi inda ta yi na gefen baki sannan ta goge hawayen idanunta da bayan hannu ta ce kana da uwa kana da uba kai ya ce duk sun mutu ta ce to ya kake ji idan ka tuno ba sa raye a faɗin duniya mutumin ya shiru ta ce na san kana jin bakin ciki a ranka ko ba haka ba ta yi magananta tana nuna shi da yatsanta kallonta ya yi bai yi magana ba sama ta ci gaba da cewa da kai ka kasance a halin da nake ciki wani hukunci za ka yi ma wancan ɗan iskan tsohon ta nuna inda kawo yake kwance mutumin da baya iya magana ta ce kuma duk ɗan iskan da duk cutan da ya yi mini wai shi can har wani mutuwa ma zai iya barni in ci gaba da lalacewa ba tare da na san inda ahalina suke ba mutumin ya ce ki yi hakuri ta sai da tizo kar ka kuskura ka ƙara bani hakuri, wanda ya sake ban hakuri a asibitin nan kan mai uwa da wabi zan yi ta bi ta kan mara lafiya da mai lafiya duk sai na bi kansu ta cire kawu daga saman gangar jikin duk wanda yake wurin ta sai ke cewa sori cikin fushi ta fara kokarin tafiya wurin da yake kwance amma sai ta ji an rike ta gam ta ja ta ja ta ji tana rike gam juyawar da za ta yi don ganin waye ta ji an zabga mata lafiyayyen mari kokarin kwace kanta ta yi ganin dadi ne shi ma ya fara ƙoƙarin kai mata duka ta ko'ina kafin wani lokaci ta jikkata yana dukanta yana cewa don uwarki saboda ke haidar ya mana iskanci ina ji idan na kashe ki kika bar duniya shikenan shi kuma haidar shigowar shi katsina kenan ya kira yusura ya faɗa mata ya shigo don dama samha ta kira shi da wayar bayan ya sake kira ne ya ce ma yusura zai zo katsina amma kada ta faɗa wa samha idan ta ji za ta gudu isowar shi kenan ya kira yusura ya faɗa mata inda suke ita kuma ta hau kina na ta zo inda ya tsaya yusura ta iso ta yi mahaidar waya ta zo inda ya ce na ganki ke ce mai kaya kala kaza da hijabi da niqab yusura ta ce ni sai ya ce to biyo baya juyowa ta ta ga haidar gabanta ya faɗi ta nemi rugawa da gudu domin tun da ya karya mata hannu ba ta buƙatar ganinsa haidar ya ce kada ki tafi ki zo ina yusura ba ta tsaya ba ganin ba za ta tsaya ba ne ya ce wasu shamsu maza ku kamo ta nan suka ja mota suka bi ta da gudu suka je tamkar ranta zai fita domin ita a tunaninta haidar ya zo katsina ne ya ci mata mutunci da gudu shamsu suka sha gabanta da mota nan fuko suka fice da sauri yusura kuwa ganin ba ta da mafita ne ta durƙusa tana ba wasu shamsu a guri shamsu ya ce dan babarki baki ji mai gida na magana bane shiga mota mun je yusuf da jiki yana kira ta shiga mota inda ya ja suka nufi wurin suna tsayuwa ya ji kamar an mare ta amma sai ya fasa kamar ya mare ta yace Musamman tana ina Yusra ta ce tana asibiti Haidar ya ce mu je asibitin da sauri suka yi Shamsu ya ja mota tafiya suka yi daga shi har Shamsu suka zo Yusra ta nuna musu hanya suka je don uwar kewa za ki bakunci lahira don na daɗe ina mafarkin ganin Asma'u matsayin matan Haidar yar uwarsa sai da ni da uban Haidar uwar mu ɗaya uban mu ɗaya shegiya yar gidan Bani Oho za ki shigo mana ahali har wani har wani Haidar cewa yake idan babu ke zai mutu to bara in kashe ki sai ya mutu dama ai ba so ba ma so ya kasance a raye kallon kallon wani lafiyayyen ƙato daji lafiyayyen ƙato daji ya tare da cewa ka ja mana banza mu je idan haidar ɗin yana son ki sai ya ba da miliyan hamsin ya amso ya amso ki dariya dadi yi sannan ya ce yanzu zaki gani zaki gane irin son da yake miki idan gaskiya ne za mu shaida musamman jin an ce haidar zai ba da kuɗi ya amso ta ne yasa ta kwace jikinta daga rikon da dadi ya mata a tunaninta idan dai haidar zai amso ta ne ta san to haka to sai dai ta mutu wannan dalili sa ta ji sabon ƙarfi ya zo mata ta kwace daga jikin dadi ta yi waje da gudu dadi ya ce ku bi banza kuna zuwa ku caka mata wuka sama na jin lamarin wuka kuwa fa ta ƙara fesawa da gudu kamar za ta tashi sama gudu take katina biye da ita wai duk mutanen babu wanda ya magana bare har ya taimaka mata daidai lokacin da shigowar su haidar asibiti ya ga samha ta taho da gudu da tsananin tashin hankali ya ce shamsu bimin ta kan wancan banzan da ya biyo ta da mota don ya wahalar min da matata maza ka take banza ya mutu tafin hakan din sanin halin haidar ne ya sa shamsu ya yi saurin fakin don ya san haidar zai iya kada kan motar nan ya bi ta kan shi duka haidar yace ba na ce ka take banza ba ne za ka tsaye da mota yi magana cikin fushi tsaki yayi tare da buɗe motar ya fita da sauri ganin haidar ne ya sa ta yi wurin sa don tsira da rayuwarta da gudu ta isa wuri? daidai lokacin da yaron daji ya nufo ya burinta da wuka domin ya soka mata tana zuwa ta fada jikin haidar da hannun hagu ya rike hannunta hannun damarsa kuwa yana rike da wukar da aka zo sa mata ajiyar zuciya haidar yayi tare da cewa ya kike cikin kuka ta ce lafiya kalau nake murmushi ya sannan ya ce ki tausaya mini mana samha menene zai sa ki tafi ki je ki rabu da ni tunda ta ambaci tunda ta ambaci so <clears throat> tunda na ambaci so ba zan iya komawa ba na yi alkawari zan baki kulawa har ƙarshen rayuwarki idan kina so in huta ne samha ki ce ni ne idan baki yarda da ni ba to haƙiƙa zan rasa rayuwata daidai lokacin da ya harbi wanda ya zo takawa samha wuƙa kenan ya riƙe samha gam a jikin shi yana kuka ya ce samha saboda Allah ki haƙuri ki haƙuri me matsalan haidar ki kalla fa ki ga inda duk na na lalace haidar namiji ne ki duba ki gani duk abin da kike bukata zaki samu a tare da ni kuɗi kyau gayu ko me kike so ina da shi na san sai kin fi kowa kyau da haɗuwa domin haidar shine rayuwarki dago fuskanta yayi yana kallanta sai a yanzu ta lura da jinin hannun haidar cikin kuka ta rike hannun shi ta ce ka gafa ka ji ciwo murmushi ya tare da cewa ki manta da maganar ciwo ki ce min kina so na murmushi ta yi tare da ƙara kwanciya a kirjinsa daidai lokacin da dadi ya iso wurin kallon shi haidar ya yi ta saman ido sannan ya ɗaga samha daga jikin shi ya ce dadi ashe ka riga ne zuwa ya yi magana yana kwantar da kansa a gefe in taɓe bakinsa kawai haidar ya yi tare da ɗaga gidansa alamar tambaya dadi zai fara zage-zagen banzarsa haidar ya ce wallahi kada ka kuskura ka bari in faɗa wa duniya abin da kai mini da zaran na juya maka za ka koma baya kuma zan raba ka da bibiyar rayuwar samha da kake daga yau idan kuma ka ci gaba to da ni da kai za mu gunna haifa mu gani kwanakin hari na za su soma daga yau yana faɗan haka ya masa wani mugun kallo mai muni wadda yake nuni da cewar za ka ci uwarka in na kama ka in ya ja sama suka nufi mota a baya suka shiga yusura da shamsu suna gaba shamsu ya ja mota suka tafi suka bar asibiti sama na jikin haidar sai kuka take haidar ce ki yi hakuri insha Allahu daga yau kuka ya ƙare babu ke babu ƙara kuka har ƙarshen rayuwa daga yau farin cikin ki ya soma kenan cikin kuka ta ce ba zan daina kuka ba har sai na ga ahalina murmushi ya yi tare da cewa kada ki damu ahalinki suna tare da ni kuma na san inda suke daga haka bai ƙara magana ba sama na kwance a jikin shi tana shekar kuka kallon hannun shi ya yi wanda ya riƙe wukan nan da ya yanke shi ya yi murmushi tare da kau da hannun gefe guda har suka je kofar gidan su Yusra inda suka ajiye ta Haidar ya ciro kuɗi daga jikin shi ya wa Shamsu ya ce a ba wa Yusra godiya ta yi tare da musu addu'ar sauka lafiya suka bi hanyar Kaduna sai sai barin wuta suke akan titi wannan kenan wannan kenan a cikin littafin mu mai taken so mugun wasa so don haka mu je zuwa kawu ko bayan zuwan dadi ne aka ɗauki munafukin Allah aka mai da shi gado cikin muryar marasa lafiya ya dirge baki gefe sai kiran sunanta yake dadi kuwa addu'a yake Allah ya sa Haidar ya hatsarin mota ya mutu a hanya sai dai ya gama bakan fatarsa ya dawo ya yi bankwana da ahalin kawu tare da yi musu alheri sannan suka fito suka shige mota suka fara cin kwalta domin zuwa garin Kaduna. suna shiga garin kaduna ta ce gidan kawu za ka kai ne to bari mu je asibiti tukun suna zuwa asibiti aka yi diresin hannunsa bayan an gama ne ta ce mu je gidan kawu a nan za ka kai ne to ki bari mu je gida ki wanka ki huta man sai na kai ba zai yiwu ba gidan kawu za ka ajiye ni inda na ce haidar ya murmushe ce shamsu a je inda take bukata ke juyar da kan mota gidan kawu bayan sun je ne sama za ta fita haidar ya ce da Allah duk abin da zaki ki gama da wuri ana sallar magariba zan zo in ɗauke ki kyau ba damuwa fita kawai ta su kuma suka wuce gida <clears throat> bayan inda suka yi bada ajiyar makulli ta je ta karba bayan ta amso ne ta buɗe gidan ɗin, inda ta sallama ta shige gidan tamkar da mutum ɗakin kawo ta je in ta shige ta fara ganin kattin takardu wadda kawo ya lillika musu hotuna ya ajiye hotunanta ne da takardu ga baki ɗaya ya biya rubuce bangon ɗakin da I love you somehow wani bangare kuma zanen mace da namiji ne yanda shi kawo yake nufi shi ne da ita a kite tare da cewa banza shashasha duk wani hotunan banza ta fito ta cinna musu wuta mm, tana mita tare da cewa mahaukacin banza kai da kace babu so a rayuwa so wasa ne kuma so mugun wasa ne yaya aka yi ka bari son samha ya shiga zuciyarka ba tare da ka dakatar da shi ba bayan ta gama ne kona hotunan ne ta ɗauki jakar da ya faɗa mata a inda yake tana ɗauka ta fice daga ɗakin ta zazzago jakan a tsakiyar gida zazzage jakan ta yi duka hotunan da suka bayyana da tarkacen takardu ne ta ɗauka tana dubawa ai kuwa wannan mata tabbas mamana ne ga yarinya tana rungume da ita jaririya wadda sama ta yanke hukuncin wannan ita ce tana jaririya murmushi ta yi tare da ci gaba da kallon hotuna ta yi ta dubawa hoto ɗaya ne ya tsaya a ranta lallai wannan fuskar ta santa to amma ta rasa ina ta san wannan matar a haka dai ta yi ta dogon nazari fuskar ya ɓace mata tattara hotunan ta yi ta ɗauki takarda ɗaya ta duba adireshin da ke rubuce <clears throat> wanda ba rubutun kowa ba ne na kawu ne ya rubuta ko bayan rayuwarsa ga inda za ta nemi danginta ƙarshe rubutunsa kuma ya rubuta kamar haka samha na kamu da tsananin ƙaunarki ina son ki ina ƙaunarki har cikin zuciyata bayan zuciyata ta tabbatar da haka na fara ƙoƙarin ta ina zan fara da wannan lamari amma sai haidar ya shigo rayuwarki tun daga lokacin da kika fara soyayya da shi a matsayin sahib na yi babban bincike a kan domin sanin waye haidar a lokacin da kuka zo wurina a gidan kaso bisa dogon bincike da na yi ne sai na gane babu wani sahib a duniya haidar shine sahib kuma shine haidar mijinki Sau don haka ki sani haidar mijinki ne an ɗaura muku aure bayan kin ba shi memory card ɗin ne da ya ga abin da ke ciki da abin da aka yi wa mahaifiyarki da kisan gillan da aka mata ne ya ci gaba da bincike a lokacin sai da ya gano mutanen da suka kashe mahaifiyarki ya kuma gano cewa <clears throat> mahaifiyarki kanwar mahaifiyarsa ce uwarsu ɗaya ubansu ɗaya da mahaifiyarki da nashi haidar ya tattara da ni da waɗanda suka kashe mahaifiyarki da mahaifinki ya kai su har kotu an musu an musu hukuncin kisa ta hanyar rataya ni kuma hukunci na bai kai haka ba aka kai ni gidan kaso da horo mai tsanani bisa gurɓata miki rayuwar ki da nayi bayan haidar ya gano cewa ke ɗin yar uwarsa ce ke ɗin yar uwarsa ce shine ya zo miki a matsayin sahib to daga nan ne fa ya nuna miki shi ɗin haidar ne ya faɗa miki zumunci yana son faɗa miki zumuncin da ke tsakanin ki da shi amma sai ya gane idan har kika sani ba za ki amince da shi ba saboda ba ki son shi wannan dalili ne yasa yake yi ta zama da ke a matsayin sahib a wurinki to amma ki sani babu wani sahib a rayuwa ƙarya ne sahib shine haidar haidar shine sahib wannan dalili yasa ya ajiye ki a wurin shi domin ya koya wa zuciyar ki son haidar dangin mahaifinki ba su san haidar ba shi ma haidar bai san su ba kasancewar iyayen haidar ba mazauna najeriya ba ne memory card ɗin kuma yana nan haka zalika ya bayyana wa kakan haidar komai da komai mahaifiyar kakan haidar wadda ta haifi mahaifiyarsa <clears throat> idan ta ganki za ta gane ki ya kuma kai mata bayanin komai da komai ta gani mahaifiyarki yarta ce a lokacin da ta gani ta yi kuka ba kaɗan ba domin mutuwar ɗiyarta ya dawo mata sabo haidar kuma ya mata bayanin komai da komai da matsayinki a wurinta har zuwa lokacin da aka ɗaura muku aure da ni aka je aka ɗaura muku aure da haidar kuma ta ganni ta shaida ni ta yi tir da Allah wadai da halina kuma ita ce ta ce ba ta yafe min ba da taimo ba yafe mini ba daga taimako na musu sakayya mafi muni daga be daga tarbiyyar jika bisa mafi jika mafi soyuwa a gare ta bisa tarbiyya mafi muni reno don haka muka je aka ɗaura aurenki da ke da haidar abin da ya sa ya ɓoye aurenku saboda irin in kiyayyar da kike masa da kuma illar da za a yi miki in aka gano cewa ke ɗin matarsa ce domin ana neman rayuwarsa ruwa a jallo wadda abokina ne wanda abokina ne <clears throat> min bayani idan kika tuno da fuskar shi muna haɗuwa da shi a wurin wasan tata yana da son zuciya sosai wannan dalili yasa aka haɗa kai da shi aka kashe ɗan uwansa tunanin zai samu wani abu ne a cikin kuɗin yayansa wato baban haidar da zai baki labari so don haka ina mai roƙonki da ki yafe mini kuma ki neme ki nema min yafiya a wurin kakarki ga adireshin ta nan ya rubuta daga ƙarshe ya ce ina mai miki fatan alkhairi kuma ina yi wa haidar farin cikin samun ki a matsayin matar aure sama duk namijin da ya same ki matsayin mata ya more domin Allah ya wadata ki da wasu sihirtattun ni'imomin baiwa da ni'ima wadda ba kowace mace take da su ba. samun irin ki ɗaya zai yi wahala a cikin mata da ke da haidar kun dace ba kaɗan ba kin yi miji kin yi miji mai kyau fatan Allah ya baku zaman lafiya zufa sama ta goge tare da cewa turƙa shi ina niyyar guduwa ashe dai dole zan tsaya lallai ba zan je gurin ba zan je wurin dangin uba ba gare ku dangin uwata gani gare ku Mikewa sama ta yi tare da tattara komai ta mai da jakar tare da cewa amma haidar ya kai ɗan iska wato shine sahib ya aka ya zama mutum biyu ko magana ba iri ɗaya ba dogon nazari ta yi tare da tuno maganan haidar haidar ina baka labari kallanta ya yi ba tare da ya yi magana ba sama ta ce idan baka so shi kenan murmushi ya yi tare da cewa ina so mana yau sahib ya kusa faɗuwa murmushi ya yi tare da cewa ai da sai ki tada shi Allah ya sauwake ba zan tada shi ba me yasa saboda yayi girma murmushi yayi tare da cewa da ni da Sahibu ya fi girma kai amma lallai na cika wawuya wallahi shi kuma haidar ya cika kwallon dan iska wani tunanin ta ƙara yi kuma inda ta ƙara ki cire kayan ki duka zan baki naira miliyan goma murmushi ta yi tare da tu tuno da hotunan da suka yi da dama wadda ke faruwa tsakaninta da shi kara tunani ta yi abin da ke faruwa tsakaninta da haidar tun farkon haɗuwarta da sahib ta sake tunani da doyen da take mishi da lokacin da suka fara haɗuwa da buge mishi waya da ta yi a wurin tirenin zuwa yau ya fara dawo mata kunyarta amma abin da ya fi tsaya mata a kunnenta da rayuwarta shine haidar a matsayin sahib kai kai kai ki zo mu yi hoto na san idan har sahib ya gan mu a wannan yanayin zai fi jin farin ciki ya ce muna zaman lafiya kwanta a jikina haka zai fi mishi daɗi hmm zo ki kwanta a jikina ki ɗan lashe min bakina idan kina so in goya ki a mashin tashin hankali wani irin murmushi ita ɗin ma ta yi inda ha duka duka ne ɗan hamza nake cewa alhamdulillah mu zai zuwa kashe na gaba ba tare suke ba